Guradin zuciya sabon shiri daidai da zamani. Ilimantarwa da bandakarwa da nishadi a wayar bullet ta YouTube. Bismillahir Rahmanir Rahim mai sauraro Assalamu alaikum wa rahmatullah. Barkamu da sake kasancewa a cikin wani sabon shirin na muradin zuciya inda muke karanta muku littafin wata alƙaryar wallafar Ramlat mai dambu. Bilal Ahmad Jikamshi wanda mahaifiyarsa take kiransa Gonyo da yaren Koriya. Da ne ga Alhaji Ahmad Abbas Jikamshi, shahararren dan kasuwar karafuna na yankin Afirka. a tajiri ne da ya cika yitin batsa da dukiya kafin ya koma ga Allah. Malam Abbas shine ya haifi Ahmad a yankin gundumar Jikamshi ta jihar Katsina. Kafin nan Malam Abbas Abbas dan kasuwa ne da yake fatauci tsakanin arewa da kudancin Najeriya. Yana kai shanu da awakai. Allah ya yi masa ɗimbin arziki kasancewarsa ba platanin garin Jikamshi. Sai dai wani abu ɗaya yana da mata biyu. Marka ita ce uwar gida tana da yara biyar. Sai Yadiko wacce sunanta Adama tana da yara guda biyu. Kasancewar yaranta wabi take yi. Idan ta haifa yaran ba sa amsa sunan su suke komawa. Da kyar Allah ya taimaka ya sami yara guda biyu Ahmad da Atika. Shi ma kuma Malam Abbas yana mugun sa kan Ahmad da Atika din dan gani yake yi tamkar za su rasu suma abin da yake wa marka ciwo kenan ta fito da kyayyar Adama da yaranta yaran marka sun hada da Adamu Abubakar Abdulkadir Humaida da Turai wacce sunanta na gaskiya shine ɗayi ba Tun suna yara suka tsani Ahmad da Atika saboda suna ganin kamar babansu yana fifita su Ahmad a kansu. A da can yaran ba sa karatun boko sai na Muhammadiyya. Wani kai kaya da ya Lagos aka damfare shi suka cuce shi yasa yana dawowa bai yi wata wata ba ya watsa yaran a makarantar boko. Adamu da Abubakar guduwa suke yi Turai da Humaida ba sa zuwa sai su fake da ba su da lafiya. Daga Ahmad sai Abdulkadir sai Atika su ne ke zuwa makaranta. Ai baki daya Malam Abbas ya ɗora musu soyayyar duniya kirikiri yake musu hidima baya taba hadawa da sauran sai wani sabuwar kiyayya ya kuma darsuwa a ransu tare da cewa ayya diko asiri ta yi wa abdulkadir yake zuwa boko don ta raba su da shi to babu laifi dukkaninsu su ukun sun mai da hankali ganin kamar su za su tafi su bar su yasa suka yi maza suka koma makaranta su ma haka suka yi ta gwagwarmayar karatu da ke humaida da turai suna da garin jiki iyakarsu sakandare suka yi aure kuma a gidan auren ba su zauna haka ba domin mazajen su 'yan boko ne ahmad ya kware a lissafi ya san me ake kira lissafi don haka lokacin da ya gama sakandare kai tsaye ya samu jami'ar ahmadu bello da ke zaria a nan ya karanta lissafi inda ya samu digiri dinsa na farko ganin kwazansa da hazakarsa ya sa ya samu scholarship zuwa ƙasar russia a nan ya haɗa masters ɗinsa ai kuwa suka nemi rike shi ya ce ba zai iya ba shi ma zai dawo ƙasarsa a shekarar ne allah ya haɗa shi da kim iyu wacce suka zo yawon shakatawa da iyayenta kasancewar mahaifinta babban ɗan siyasa ne ai kuwa tana ganin dan mutanen katsina ta haukace ta ce ta yi miji duk yadda mahaifinta ya so ta hakura amma ina ta ce ita ba za ta yarda ba dama ita ce babbar yarsa sai mai binta kim jong ganin tana kokarin guduwa wurin ahmad ya sa mahaifinta ya zo har makarantar su ahmad suka yi magana bai ji komai ba domin shi lokacin da yake jin labari mamaki yake bai taba ta ba idan ma yana ganin nata shi bai ɗauka da gaske sansa take yi ba dan tun zuwan sa bai ba da fuska wa 'yan matan turawan nan ba dan haka haka bai wani ga abin kunya ba sai ya amince wa mahaifin nata amma bai yarda a yi auren a wata duniya ba gwara su koma su kawai zai zo da mahaifansa bayan mahaifinta ya zo mata da zancen aikuwa ta buga tsalle ta fita da gudu sai gidan ahmad tana shiga cikin gidan ta samu yana abinci a kicin kallon ɗakin take yi ganin yadda yake cike da lissafi ya sa ta ƙara mutuwa a kansa don haka yana zuwa ta bayansa ta rungume shi jikinsa ne ya yi wani irin sanyi ya dawo da ita gabansa yana kallanta ya ce me yasa kike son aure na ta ce abubuwa da yawa jikinsa ne ya yi sanyi ya dawo da ita gabansa yana kallanta ya ce me yasa kike son aure na ta ce abubuwa da yawa amma ba su suka dame ni ba kawai da ina son ka ne da gaskiya da kuma zuciya ɗaya shi ne gaskiyar abin da na sani ajiyar zuciya ya sauke kafin ya ce mata iyayena ba su kai iyayenki ba hasali ma abin da kika gani ba shi zaki samu ba ta ce idan har ina son ka da gaske ko a ƙarƙashin ƙasa kake raye zan zauna da kai haka kai nake so ba ɗaukaka ko dukiyarka ba kalanta ya kuma yi kafin ya ce mata ni musulmi ne ta ce babu damuwa fa na maka alƙawari duk yaran da za mu haifa addinin ka za su ta faɗa tare da miƙa masa hannu riƙau hannunta ya yi tare da saka nasa a cikin nasa yana faɗin na yi miki alƙawarin bawa rayuwarki kariya har ƙarshen rayuwata da wannan suka gina soyayyar su mai tsafta har iyo suka bar rasha shi ma ya da kayansa sai kasarsa ta gado inda ya dira a garinsa kuma mahaifarsa. Ya samu ana ta hidimar bikin Abdulkadir a nan yake jin labarin aya da mu ya jima da yin aure. Babu laifi sun fahimci juna da kuma wasu abubuwa. Ahmad bai faɗa wa iyayensa abin da ya kawo shi ba sai bayan an gama bikin Abdulkadir sannan ya samu mahaifinsa da zancen. Shiru ya yi kafin ya ce masa, Ahmad ina tsoron kar su janye min kai ne, amma wane ne zai ki ci gaba? Ga shi anan ma 'yan uwanka cutar da ni suke yi don sun gaba ni da mai kulawa da dabbobi na, shi yasa suke cutar da ni. Kai da ne yarda da kai kuma idan ka bi mace fa, tausayin mahaifin nasu ne ya cika masa zuciya don haka ya tattara batun neman aurensa ya shiga fafutukar rayuwa shi da iyayensa yana kuma neman aiki ganin aikin ba zai samu ba sai kawai ya koma sana'ar mahaifinsa daukar shanu da awakai daga arewa zuwa kudu kuma alhamdulillah wannan tafiya ta yi albarka domin kuwa a waye yake babu cuta babu cutarwa a irin wannan tafiya ne ya haɗu da wani ɗan jos a irin wannan tafiya ne ya haɗu da wani ɗan jos ya faɗa masa ya haɗa da ƙaro mana ai shi ma arziki ne domin ana ɗauka zuwa ƙasashen waje ana madubi da shi Aiko ya ji daɗi don haka ya yi masa alkawarin zai fara gwadawa. Kasancewar Arewa Allah ya yi mata ɗimbin arziki yana dawa ya nemi aron kuɗi a wurin mahaifinsa. Kasancewar duniya a kwance take komi na da albarka. Ita ma mahaifiyarsa ta sayar da kadarorinta da wanda ta ajiye wa Atika na aure aka bashi. Take bawan Allah nan ya shiga ƙauyukan Katsina har Kano da Jigawa neman karo Ubangiji yana aiki da abin da yake zuciyar bawa ne. Don haka abin sai ya haɗu ga albarkar iyaye ga ta Ubangiji sai Allah ya yi masa liɗifi ya kuma azurta shi daga cikin taskar arzikinsa sai ga ahmad ya kama hanyar zuwa jos mutumin nan ne ya yi masa jagora suka tafi lagos cikin ikon allah aka sayar da karan nan mafi daraja da alkhairi ya cire wa mutumin alkhairi mai yawan gaske sannan ya dawo arewa ya shiga aikin neman karo ya fitar wa da iyayensa kuɗin ya cire ribarsa sannan aka ƙara komawa kasuwa a cikin wata shida sai ga ahmad yana cika manyan motoci biyar zuwa shida yan uwansa abin yana musu ciwo sosai ganin haka suka addabi rayuwarsa sai ma aka kaɗa hankalinsa ya bar gida gida ya koma Legas da zama baki daya a can ne ya haɗu da Abdulhadi Shema ya kuma ɗaura masa amanar iyayensa sosai yake turo musu da aike gida amma baki ɗaya ya ƙi dawowa gida a haka ya tafi harkar riya neman auren kim iyo tare da goyon bayan mahaifinsa don ya tura masa sako tare neman yafiyarsa amma ba zai iya zuwa ba baban abdulhadi shema ne ya yi masa uban auren a can koriya suka ba shi aurenta aka taho da ita katsina ya sa aka kai ta wurin iyayensa aiko ita kanta ta ji daɗin zuwanta domin ta samu karba hannun sarakan nata satin ta uku ta koma Legas a can suka buɗe babun soyayyar gaskiya haka rayuwa ta yi ta tafiya gashi yana can amma bai fasa turawa ana kwaso dabbobin mahaifinsa ba ana maida masa da kuɗinsa shi da kansa sa ya fahimci cewa ba haka kawai ne baya son komawa ga ahalinsa ba kamar an shiga tsakanin su ne ana cikin haka cutar ajali ya sako wa malam abbas allah maje roƙon bayansa sai gashi amar ya tafi ya ɗauko mahaifin nasa ya mai da shi lagos a can ma ya rasu lokacin kim iyo tana da cikin ta na fari a nan aka yi masa jana'izarsa suka dawo katsina aka yi zaman makoki kafin bakwai an kwashe rabin dabbobinsa hakan bai damu ahmad ba domin an kusan yin bikin atika abin ya faru bayan an yi arba'in ya ɗauki matarsa ya koma koma Legas da mahaifiyarsa shi da kanwarsa. A can aka yi bikinta inda Tawara Abdulhadi Ahmad irin mutanen nan ne da ake kira sana'a goma baya nan baya can kuma kowace hanya ya san zai samu halali to yana binta ranar da kim iyo ta haifi ɗanta namiji a ranar allah ya ba shi damar mallakar wani katon fili a ikeja inda ya shiga gina sa tare da neman yan uwansa su zo a gina kamfanin tare wanda za ta dinga kawo dabbobi daga sassan kasar tana kawo su kuma suna kiran dillalai suna saya sannan ya kuma samu nasarar sayan jirgin ruwa wanda za ta dinga kai masa karo har China da Japan. a haihuwar yaron nan ya samu buɗe na fitar hankali ko da yan uwansa suka zo suka ga arzikin da ya yi ai kuwa suka miƙe kafa tare da cewa ba za su koma jikamshi ba mahaifiyarsa ce ta ce masa ya nema musu gida hakan ko ce ta faru wato idan kana samu gwamnati da kansu suke neman ka hakan ce kwa ta faru shi kuma ganin zuciyarsa mai kyau ce ana neman sa kawai sai ya tura abdulkadir shi kuma adamu ya tura shi inda ake masa lodin zuwa kasashen waje ganin suna rarrabe ya sa shi gina musu estate baki ɗaya. lokacin lokacin Ahmad yana da shekara ɗaya a duniya a lokacin Atika take goyon Faisal duk da wannan abin da ya yi musu hakan bai sa sun ji a ransu ya kyautata musu ba hasali ma gani suke yi kamar dukiyar mahaifinsu ne yake musu wannan bajintar da shi don haka suka ci gaba da adawa da shi bayan shekara goma ana goyon Sayona ya kuma yi musu magana akan su bude kamfanin kasuwancin dabbobi kamar da gaske aka fara kasuwancin nan duk shekara sai su raba ribar a gefe guda mahaifin Kim Iyu ya roki Ahmad ya bashi Bilal sai da suka yi yarjejeniyar ba zai yi wani addini ba sai musulunci a sannan ne ta bashi bilal ɗin don haka karatun bilal da komai nasa ya koma korea inda ya taso da sakrayin kakansa na son siyasa saboda yadda yake tafiyar da rayuwarsa da siyasar tasa bilal wanda suke kira da gonyu ya samu halartar makarantar sakandaren da yake birnin busan ko da ya gama ya tafi jami'ar Kyunhee University Korea inda ya karanta political science yana gama digiri ɗinsa ya tafi ƙasar US inda ya karatu akan sociology ya yi shekara biyu ya samu babbar diploma akan halayyar mutane kafin ya koma ya yi masa tsinsa a nan koriya gaba ɗaya baya zuwa najeriya sai dai idan sun samu hutu shekarar da ya gama digiri na biyu ya dawo a shekarar ne babban al'amari ya faru a cikin gidansu abu na farko da ya faru ɗago maganar auren alhaji ahmad da hajiya marjanatu wato shuwa a lokacin kim iyu e ta ce ba za ta zauna ba domin sai yona tana aji uku ne a jami'ar lagos don haka akan hakan suka samu rashin fahimta har ya kai hawan jinin yadiko ya tashi kwananta kwanan ta biyu ta ce gagarin kunan yana cikin wannan yanayi ne ahmad ya dage bayan addu'ar bakwai ya auro shuwa ita kuma kim iyo ta bar masa gidan da yaranta ta tafi duk da hajiya atika bata so hakan ba amma babu yadda ta iya kasancewar hajiya shuwa kawa ce ga hajiya turai da humaida matar tsohon dan majalisar dattijai ne dan haka tana da yaranta uku irfan kabir waziri Irfan Kabir Waziri da Zuhaira Kabir Waziri da kuma Suhaima Kabir Waziri. Yaran baki ɗaya sun saje da familin jikamshi ba za ka taɓa zata agololi ba ne domin Alhaji Ahmad ya rike su ne tamkar shi ya haife su. Suna shigowa suka miƙe ƙafa suna zuba iskancin su. Dama Kim Iyo ba ta ma ƙasar Gonyo da yake nan baya shiga harkar su domin dawowarsa mahaifinsa yake ƙoƙarin buɗe masa kamfaninsa na kansa. Wani abu da Gonyo yake alfahari da shi shine yana da masifar zuciyar nema tun yana da gari ɗansa ya ba wa mahaifinsa shawara ya inganta musu jirgin ruwansa domin yana son idan ya gama karatu ya dawo ya buɗe kamfanin tafiye-tafiye wacce za ta yi gogayya da manyan kamfanonin tafiye-tafiye na duniya. A gefe guda suka kuma haɗa gwiwa da mahaifinsa wurin buɗe kamfanin sarrafa karo da wasu ƙarafuna ana kaiwa Australia, China, Japan da kuma Jamus. Wannan dalilin ya sa aka buɗe jikamshi iron and mineral resources. Sai na tafiye-tafiye inda aka buɗe jikamshi international transportation duk wani tafiya da ta shafi manyan manyan motoci zuwa wasu kasashe da suke makotaka da Najeriya ana samun motar kamfanin jikamshi dama suna da jiragen ruwa guda biyu masu ɗauko kaya Allah ya taimaka shi ma ya gaji mahaifinsa sai gashi kakansa na wurin uwa ya ba shi manyan kuɗaɗe babu shiri ya ƙara da na hannunsa shi da mahaifinsa ya ƙara saya musu wani jirgin Hajiya Shuwa bata san ana wannan bidiran ba sai lokacin da za a buɗe jikamshi family group a nan ne abin ya bata mamaki domin ta san akwai wanda suke na kasuwancin dabbobi ashe akwai wani don haka ta fito ta kalubalanci Alhaji Ahmad abin da ya bashi mamaki kenan tun da yake da Kim Iyo ba ta taba cewa akan me zai yi kaza akan me zai yi kaza ba to wallahi ya kiyaye abin da zai faru gaba so bai dauka wani abu ba domin ya santa da zafin rai don haka bai yi tunanin gaya wa kowa ba sai Alhaji Abdulhadi Shema shine ya san abin da ya faru washe a masallaci suka haɗu da Alhaji Adamu ya yi masa magana ya ce kamfanin da na buɗe wa Bilal ba nawa ba ne domin kakansa ne ya bashi kuɗi ya buɗe kamfanin kafin kafin nan ma Bilal yana neman kuɗi ba haka kawai yake zaune muna masa hidima ba don haka na so na gaya mata ta yi haƙuri ni ma ba nawa bane kuma kuɗi na da yake cikin kamfanin kalilan ne idan na cire kamfanin jiragen ruwa iya su ne muka yi haɗin gwiwa amma ta ki fahimta tunda nake da kimiyyu ba ta taba samun idanu akan abin da zan yi ba hasali ma kokari take ta gana kyautata mu'amala ta da kowa amma ban da marjanatu wai komai lallai sai ya zama a kasanta ni kuma mutum ne da nake da ra'ayin kaina nima to a wannan lokacin hankalinsa ya tafi ga abin da yake ganin shine mafi daidai Allah kaɗai ya san daidai domin bayan an bude kamfanin Bilal da wata biyu aka harbi Alhaji Ahmad tare da amininsa abokinsa mijin kanwarsa haka aka kashe su har lahira duk da Bilal da Faisal suka so sanin abubuwan da suka faru babu wani labari haka suka haƙura suka sallama wa ubangiji al'amarin don haka hajiya atika ta ci gaba da tsaya musu kasancewar ta yi zurfin karatun addini da na zamani wanda haka ya saka mata wata irin kwarjini da cikar kamala ita take kulawa da yaran har zuwa lokacin da bilal ya watsar da lamarin kamfaninsa ya yi tafiyarsa koriya kamar ba zai dawo ba kafin allah ya taimaka sai gashi ya dawo yana dawowa ya farfado da kamfaninsa bayan haka ya shiga neman kasashen da za su zuba hannun jari a kamfaninsa wannan da dalilin ne ya sa ya tafi har Somalia ya haɗu da Muniba, model ce kamar mayya. tunda ta ganshi ta haukace kamar me don haka suka fara kokarin shimfiɗa soyayya duk da ita bata so soyayyar tafi a haka ba sai dai shi ya amshe ta ne a matsayin matarsa babu yadda ta iya haka manya suka shiga maganar su ita ma babban abin alfahari ne a wurinta don haka lokaci kalilan aka saka don haka lokaci kalilan aka saka aka sha bikin su inda suka shiga zuba soyayya mai dauke da kaunar juna domin ana bikin ne ya dauke ta sai Korea a can aka yi honeymoon na tsawon watanni biyu kafin ya dawo da ita da suka dawo ta fara fuskantar wasu abubuwa masu mugun daure kai. Da farko idan ta zauna za ta ji kamar ana taba kofar ta. Idan kuma ta duba sai ta ga babu kowa. Bata ɗauki hakan a matsayin wani abu ba. Sai da aka fara idan ta ajiye abu sai a sauya masa wurin zama. Sai ta fara kokarin gaya masa. Wata rana suna shirin kwanciya ta kalle shi kafin ta ce masa, "Baby, gidan nan fa akwai wani abu da yake cikin sa Wallahi babu halin na ajiye abu za a sauya masa wurin zama. Idan kuma ina daki ko ina barci za a yi ta buga kofa Domin ya kashe maganar sai ce mata yayi kin ga zo nan kawai dai kina tunani ne amma babu wani abu domin dai babu komai a cikin gidan nan na razanarwa ke ce kawai baki saki ranki ba kin fa son koriya kawai kallonsa kawai take yi ta zuba masa idanu domin ta ma rasa me za ta ce masa kwalla ce kawai ya cika idanuwan nata rike hannunsa ta yi tana cewa ina son ka fahimci yanayin yadda nake ciki ba komai bane yake imagination ba komai yake zama hakan ba kaji bilal tabbas wani abu yana faruwa a cikin gidan nan dan allah ka fahimce ni matso da ita yayi tare da rungume ta jikinsa yana kallon ya take zub da kwalla ya ce shikenan insha Allah gobe zan sa zuwa duba al'amarin ta ce a'a ina tsoron wannan yanayin mu duba da kai kawai saboda kana fita komai yake faruwa a hankali ya janye zarar rigar baccinta daga nan suka shiga soyayyarsu tun da dare da ya ga ta samu barci ya juya ga aikinsa a daren ya tura wa faisal sakon abin da yake faruwa take turo masa da cewa ya ɗauke ta su bar gidansa tare da masu aiki za su zo gyara gidan hakan kuwa ce ta faru washe gari suka fita faisal da masu aiki suka shiga gidan da kyar da su goshi aka samu wasu kamaras har guda biyar ɗaya a falon ta ɗaya a falon sa ɗaya a kicin sai sauran a cikin ɗakunan abin da suke zargi ma an san da zuwan su gidan kenan tun da wurare masu masu muhimmanci daban-daban an same su hakan ya sa faisal ya kira shi tare da yi masa bayanin halin da gidan yake ciki dole ne ya haƙura da wannan gidan ya koma ɗaya daga cikin apartment ɗin da yake bakin estate ɗin sai dai wani abin da ba sani ba shine wanda ya fika ka san abinka ya fika dabara don haka sai da aka cire komai na gidan aka sauya sabo sannan suka dawo a lokacin ne kuma ta fara laulayi mai mugun zafi don haka har gida likita yake zuwa duba ta wani ikon Allah idan ka gaishe da matarsa ba za ka taba zata zai iya biye wa soyayyarsa ba ko kuma bai iya ba bane oho amma tabbas babu wani abin da mace za ta nuna wa miji yana ji da ita samuwar cikin mu Obina ya haifar mata da wasu tashin hankali wanda ta daina ko bacci matakar baya gida to babu ita babu bacci yadda ake shirin haukata ta yasa ta zama kamar mahaukaciya ga mai ciki da barcin jaraba amma ita babu hali domin ko ta yi tashin ta ake yi da buge-buge da motsi dalilin da yasa ba ta samun barci kenan sai dai idan yana gida hakan ce ta faru da ita ko da ta gaya masa bai wani dauki mataki ba sai ma tsiro da masifar da yake mata akan bata da hakuri so take ya kare a gindinta wannan abin ya bata haushi sosai don haka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 ilmantarwa da fadakarwa da nishadi a waidu